Kawo yanzu ba a gano mutum ko guda ba da ya kamu da cutar coronavirus a nan jamhuriyar Nijar. To amma duk da haka hukumomin kiwon lafiya na ci gaba da zuba ido akan na ci gaba da zuba ido akan muhimman wuraren kai da kawon matafiya da nufin dakile dukkan wata barazana kamar yadda ministan kiwon lafiyar al'ummar kasar Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya bayyana wa manema labarai a yau Litinin. Mun ɗauki matakai waɗanda ƙungiya ta duniya ta kiwon lahiya ta ci a ɗoka ko'ina kama ajin na'ura wadda da mutum ya sabka daga cikin jirgi bai ma sani wannan na'ura tana diba ta gani in jikin shi na da zahi zahi shine alama ta farko da ake iya cewa wannan mutumin ya kamata a bincike shi ya kamata a bi shi sau da kawa in zahin ya kai digo 38 ko ya haya turar da an ka ce muna nan ƙasar burkina an samu kama alama turan nan mun ka aika kamar tawaga wadda ta je metal koli da da makalondi duk wani wanda ya sabko da cikin mota ya kamata a auna shi a gani in baya da masassara in yana da masassara mu sa shi keɓi saboda ai mai bincike sai yanzu da an ce an same ta nan ne Najeriya to iyakoki duk waɗanda muke ganin mutane suna biyar su muna nan muna ɗaukan matakan. Haka kuma hukumomin na gargaɗin jama'a da kada su guji hulɗar su ba tare da samun wata kwakwarar hujja daga wajen likitoci ba. Wannan ciwon wasu sarace yake sawa a jiki. Yana sa tari, yana sa ciwon gaɓoɓi, yana kawo matsalar sheda. Wannan alamomi da an ganin su ya kamata a hwaɗi. Shi kan shi likita namu ba hakan ne ba in an ka ce mutum yana da alamomi zai kama shakana a'a akwai abin da yake sawa don ya samu ai bincike a gani lalle yana da alama wannan ciwon ba ciwo ba ne don an ce ya zo nan ne nigeria abin zai kawo kyama ai ciwo ne yana iya kama kowa bayanan da ake yadawa yanzu haka a kafafen sada zumunta na nunin an gano magungunan da ke warkar da cutar coronavirus abinda dr barwani ngoi bienveni na reshen hukumar lafiya ta duniya a niger ya ce maganar banza ce a on n'a pas d'évidence scientifique qu'il existe un médicament qui traite le COVID-19. ya ce wasu na cewa ƙwayoyin haɗiya na chloroquine ko wasu magunguna na daban da aka gano na warkar da cutar coronavirus a kimiyyance ba mu da masaniya idan an samu irin wannan magani haka kuma wasu ke cewa ƙwayar corona ba ta iya jurewa yanayin zafi wannan maganganu ne marasa tushe domin kwayar cutar virus abu ne da ke rayuwa cikin wata halitta ta daban. Le virus par définition, c'est un petit être vivant qui doit vivre dans un être vivant. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.